A cikin wannan watan Ramadana da musulmai da dama ke sa ran samun rangwame, farashin galibi kayan masarufi a yanzu hakan na ƙara hawa a kudu maso gabashin Najeriya, yayin da farashin wasu kayan kuma sun tsaya a yadda suke. wannan lamarin ne yasa na nemi sanin ina aka kwana a zantawa da wasu 'yan kasuwa masu karamin ƙarfi da kuma magidanta da ke yankin. To ni ne Mika'ilu ya roki gani. Am gaskiya da halin da muke ciki shigowan azumin nan kayan masurugi sun yi tsada. Irin su tumatur, albasa, su kankana da su yalo haka duk gaba da yanzu yanda ake kama su yanzu ba haka ake kama su ba da. Saboda da muna sayan buhu dubu goma sha ɗaya sha biyu. Yanzu gashi buhu ya haura wajen dubu goma sha biyar sha shida. Tumatur kwandonsa da ana sayan shi dubu takwas yanzu ya kai dubu goma goma sannan kuma ga taruhu shi ma kansa yanzu ya kai dubu takwas zuwa tara abun da gashi hawa yake ta yi kuma ga yanayin kasuwa ba kuɗi yanzu wannan shekarar da muke cikin sunana Cecilia Okeke yanzu tun da aka fara azumi komai ya daga da muna samun alaiho 150-200 amma kan aleho daya yanzu 300 ne 250 muna samun buhun gyoro 20,015 amma yanzu 18,020 kagan ya kara kuɗi kayakin kasuwa yanzu duka ya canja wake da muna samu 28 amma yanzu 35 buhun wake buhun a ah, tarugu da muna siya buhun fish dubu biyar dubu shida amma yanzu dubu goma sha biyu ne muna samu tumatirin kwando ɗaya dubu goma sha biyar amma yanzu dubu ishirin da biyu muka siya jiya saboda haka kayan abinci yanzu ya daga. ni ne alhaji tijjani umaru daga bakalake got market komai abin da ka san shi gaba da yanzu farashin ya riga haura muna sayan biredi da ɗari uku da sin kan kowane guda ɗaya ya kama ɗari da tamanin tamanin sun da mun je mun muna sayan yanzu ɗari da shira shirin muke sayan muna sayan albasa da ɗauri guda biyar biyar ne da ake ajiye su muna sayan su akan naira ɗari ɗari yanzu abin da muke sayan shi ɗari biyu da hamsin muke sayan wannan ɗauri to abubuwan gaba da su gishiri duk gaba da abubuwan duk muna sayan fanta ne suka dubu ɗaya da ɗari ɗaya yanzu muna sayan fanta dubu ɗaya da ɗari takwas muke sayan yanzu ana ba kalke saboda haka abubuwan da muke saya da gaskiya yanzu abin ya riga haura gaba ɗaya. Na na anti da kes. gaskiya abubuwa ya tashi kubewa yanzu dubu daya da dari takwas dama ana sai da shi dari bakwai amma yanzu nan kudin ya tashi albasa da muna sayan buhun shi dubu bakwai yanzu dubu goma tumatur dama muna saya karmin kondo dubu goma sha uku yanzu dubu ishirin da tazuka yanzu buhu ma har dubu ishirin. da sannan ake sayarwa. sha biyar. a cewar malam adamu datti wani dan kasuwa a oka babban birnin jihar anambra. a yanzu dai bangaren mu na oka nan kayan masarufi yanzu akwai wanda suka kara kuɗi kamar yanzu a gefen abinci za ce su doya sun gaba kamar jiya kuma su ɗan ƙara to dukkan su haka ne tumatur da albasa wannan duka sun ƙara kuɗi doya da ana samu wasu a kasawa biyar dubu biyu da ɗari biyar yanzu dubu uku dubu uku da ɗari biyar. sai dai malam rabiu isu bagobiri wani mai shago a tsohon garkin garin okigwe da ke jihar imo ya ce har yanzu farashin wasu kayan marmari na nan a yadda suke so kayan masarufin nan dai irin suga madara irin spaghetti macaroni ba abin da suka rage kuɗi daga ciki yanda muke saran su kana azumi har yanzu da aka ce azumi ya zo za su sauka ubu mu ga wani canji ba suna nan yadda suke yadda muke saran sa kamar na ake sayar da su to kamar dai suga muna sayan shi dubu uku sace dubu uku da ɗari biyar madara muna sayan ta dubu bakwai da ɗari biyar biyar sannan spaghetti muna sayan dubu uku da ɗari bakwai macaroni dubu uku da ɗari bakwai sannan minority muna sayan shi dubu goma har yanzu irin su kayan juice coke muna sayan shi one four eh, su surprise one four fanta one four guba har yanzu ba su ragu ba kuma mun muna sa ran ana ce yan azumi yanzu kanin za su sauka rage kuɗi ba abin da suke rage kuɗi daga ciki To ko me ke kawo wannan matsalar hawan farashin kayan abinci a daidai lokacin azumin watan Ramadana? Ita ce tambayar da nawa Malam Badamasi Shuaibu Burji, wani babban dan jarida da kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Ni na ga wannan bai wuce yin imani da san zuciya ba, kuma wannan wani abu ne da yake faruwa a ƙasar nan. Zaka ga kamar yadda ake cewa idan bera na da sata daddawa ma na da doyi. Bai kamata yawancin talaka masu rika zagin shugabannin Najeriya ba saboda mu talaka mu ma mu da imani. Sai kaga talaka ne baya tunanin ya taimaka wa dan uwansa talaka. haka ko kuma talaka baya tunanin ya wa ɗan uwansa yanzu wani wata shida kenan ko bakwai yana target don wannan wata kawai dan ya tsula kuɗi ya samu kuɗi kuma yawancin abun mamaki shine kuɗin baya albarka sai kaga an samu bara ta cinye ko kuma ya kaga mutum kamar ma tun da yake ba bai taɓa riƙe abun nan ba kuma duk yadda mutumin da yake yana tausayawa ɗan adam Allah shi ma zai tausaya mishi abun akwai abun damuwa saboda haka tun daga kasa za ka gani kuma ana tunanin kullum ana zagin shugabanni a zalumai alhalin mu ma talakawan a zalumai ne da ba ma tausaya ƴan uwanmu talakawa Alfonso muryar Amurka daga Owerri Najeriya.